yanzu da muke magana daren litinin ne da ya daidai da daren bakwai ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da goma ga watan april shekara ta 2011 wannan shine kasan na 212 daga cikin jiran karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a musulmi ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna bayanai dangane da hukunce-hukuncen takaita sallah sai muka ce takaita sallah kamar yadda muka gabatar na da alaka da haɗe sallah a halin larurar tafiya da halin larura ta ruwan sama da larurar rashin lafiya ko kuma wani uzuri daban kamar yadda wannan yana da alaƙa da sallolin uzuri wanda za su halattar da yin sallah a zaune ko a kwance ga wanda ainihin larurar gazawa ko rashin lafiya ta ainihin kama shi aiwa al-imam al-bukhari cewa babun هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء باب دكي نعم أن يشرهم باب النبا أكرنت حديثا با إيه تو so. babul jam'i fi safari bainal maghrib wal isha ko babin da ke bayani akan haɗe sallah tsakanin magariba da isha a halin tafiya mun yi sharhin babin wanda sharhi ne mai tsawo da muka tattauna malam yace haddathana ali ibn abdullah qala haddathana sufyanu qala sami'tu az-zuhriyya an Salimin an abihi qala al-imam az ya karɓi wannan hadisi daga salimu ɗan abdullahi ɗan umar shi ko salimu ya ce an abihi daga mahaifin shi abdullahi ɗan umar kala mahaifin nashi ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi sallama ya jima'u bainal maghribi wal isha manzon Allah ya kasance yana haɗa sallan magariba da isha idza jadda bihi sairu idan tafiya ta tsanani zahirin wannan hadisi kamar yadda muka gabatar cewa kenan idan tafiya ba ta tsanani ba baya haɗe ainihin sallah magariba da isha muka ce haka ake fahimta a zahirin wannan hadisin amma haƙiƙanin al'amari ga kuma ainihin waɗansu hadisan waɗanda za mu ji sun ƙara fayyace yadda al'amarin yake wa ibrahimu ibn tahman an al-husayn muallim an al-husayn muallim عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتكن ون الرواية صحابي عبد الله بن عباس الله يقال مسير داتي واي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر ثير من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا كفن هذا tsakanin sallar azhar da sallar la'asar in ya kasance a kan hanya kenan zahirin wannan ya nuna in ba a kan hanya yake ba fa baya haɗewa shi ma mun yi bayani akan cewa lafazin hadisin anas ya zo ya fayyace wannan al'amari cewa annabi sallallahu alaihi sallama yakan haɗe sallah ɗin ko a halin tafiya ko kuma a halin ya sauka amma dai matuƙar yana matafi wa jima'u bainal magaribi wal'isha? isha hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana haɗe tsakanin magariba da isha wato yadda al'amarin yake kullum sai ku ji kamar karatuttukan hadisi sai ka ji kamar tufka da warwara ake ba tufka da warwara ake ba kowane sahadi yana bayyana abin da ya gani ne to kai da zaka zo ka tattara hadisan aiki ne akan ka ka samarwa da kowane hadisi ingantacciyar ma'ana da kuma mafita wadda za ta bayyana cewa ba tufka da warwara ce take faruwa ba yayin da wannan sahabi ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana haɗe magariba da isha da azahar da la'asar idan yana tafi akan hanya a zahiri sai a fahimci in ba tafa yake akan hanya ba fa in ya sauka baya yi sai kuma wani sahabin ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi sallama ya kasance yana haɗe sallah a zahar da la'asar a halin yana tafi a kan hanya ko kuma ya sauka matukar yana matafi yanzu kaga wannan ya zo da ƙarin abin da wancan bai zo da shi ba yayin da wancan hadisin zai ce annabi sallallahu alaihi sallama yana haɗe magariba da isha ne in ya zama tafiyar ta yi tsanani sai kuma wani sahabin sai zo ya ce annabi sallallahu alaihi sallama yana haɗe sallan magariba da isha mutulakan a halin tafiya shikenan sai ya zama yayin da wancan yi wancan ƙaidi ɗin, wannan yi itilaki to a wannan halin ba za a ɗauko ƙa'ida cewa sai a ɗauki wancan muƙayyad a fassara ainihin mutulakin ba a'a saboda asali dama ai muƙayyad din shine asali to kenan yanzu faruwar itilaki kuma shine ya zo da ƙarin abin da babu shi a da a ƙarƙashin haka a haƙiƙanin al'amari jama'a waɗannan hadisai da muke karantawa kamar yadda mun tattara ma'anoninsu mun yi bayani wanda shine ya ɗauki hankalinmu daga karatun hadisan ma a karatun baya suna nuna cewa tafiya ta yi tsanani ko ba ta yi tsanani ba ana ainihin wato iya haɗe mata sallah waɗannan hadisai suna nuna cewa matafiyi yana kan hanya ko kuwa ya isa garin da zai je matukar ba gida ya dawo ba to zai iya haɗe sallah azhar da ainihin sallar la'asar to sa'an nan bayan da mala ya kawo wannan sai kuma ya ce wa an husainin an yahya ibn abi kasirin an hafsi ibn ubaidillahi ibn anas an anas ibn malik radiyallahu anhu qala anas dan malik Allah ya kara mishi yarda yace كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنتينا هدي tsakanin sallar magariba da sallar isha a halin tafiya kaga anan mutlak sake babu kaidi a halin tafiya annabi yana haɗe sallar azhar da sallar la'asar wata da sallar ainihin magariba da sallar isha وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن مبارك da ainihin harb sun ainihin ruwaito wannan hadisi daga Yahaya ɗan Abi Kafirin, kamar yadda Husaini ma ya ruwaito shi, shine wato sun yi wa Husaini mutaba'a. Asalin malamin hadisin shine Yahaya ibn Abi Kafirin, to yana da almajirai Hussain sannan sai kuma Aliyu dan Mubarak da ainihin Harb dukkanin su su ma sun ruwaito wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya taimaka babun hal yuazzinu aw yuqimu babin da ke bayani akan shin matafiyi zai kira sallah ne ko kuwa iqama zai yi idza jama'a bainal maghribi wal isha idan ya hada sallar magriba da isha ko idan zai haɗe sallar magariba da isha ma'ana abin da ya tabbata jama'a ga mazaunin gida idan larura haɗa sallah ta kama akwai kiran sallah wannan kiran sallah guda ɗaya ake yi wannan kiran sallah ana yin shi ne adi kamar yadda ake sauran kiran sallah Shi ne ladan zai fito ya kira sallah a inda ya saba kiran sallah da maɗaukakiyar murya ba tare da sauke murya ba wannan kira za a yi ne a sadda za a fara wannan hada sallah shine lokacin da za a yi magariba sai a zo a kira sallan nan kwaya ɗaya ana shigowa ba tare da jinkiri ba sai a yi sai a yi sallar magariba zara an idar da sallar nan ta magariba sai a miƙe sai a tayar da ikama sai a yi sallar isha ba za a yi kiran sallah na biyu ba ana mai sauke murya wannan kiran sallah bid'a ne bashi da asali daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka waɗanda suke yin shi su san cewa na farko dai ba shi da asali na biyu kuma bashi da wani amfani kuma bashi da ma'ana domin kiran sallah ana kirayen mutanen da ke nesa ne su taho ga sallah za a yi to an ce a zo a kira sallah bi sautin munkhafid da sauti wanda yake an sauke shi ƙasa wannan kiran sallah bashi da wani ma'ana malikiya ne kawai suka yi ijtihadi suka ainihin faɗe shi ba tare da ingantaccen dalili ba sannan ya yi karo da hadisin jabiru ɗan abdullahi wanda ya zo a cikin sahihu muslim a inda jabiru yake cewa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin isa arafa zai haɗe sallah a zahar da la'asar sai aka kira sallah ɗaya sai aka yi wa kowace sallah daga cikin azahar da la'asar ɗin iƙama so ba kiran sallah biyu ake ba ɗaya ake yi wa salloli in za a haɗe su amma wannan guda ɗayan yana da sharaɗi sharaɗin farko ya zama a ainihin filin arafa ne sharaɗi na biyu ya zama a masallaci ne inda za a zo a haɗe wannan sallah ta azahar ko kuma ta magariba da isha amma in ya kasance a muzdalifa ne a kiyaye ba a kiran sallah a muzdalifa in za a haɗe sallar magariba da sallar isha domin wasu suna ɗauko wancan abin da ya faru a ɗazu tsakanin azahar da la'asar a arafa cewa tun da an haɗa azahar da la'asar da kiran sallah ɗaya da ikama biyu to yanzu kuma tun da za a ainihin haɗe sallar magariba da sallar isha a muzdalifa nan ma sai an kira sallah nan ba a kiran sallah ba za a yi kiyasi ba domin annabi sallallahu alaihi wa sallama bai kira sallah a ainihin muzdalifa ba bai sa an kira sallah ba kuma babu wanda aka yi don haka ikama za a yi wa magariba a yi ta a sake yin ikama a yi isha shi kenan an kammala jama'a mun fahimci wannan to sai a zamanmu na gida a zaman gida kuma sallar azahar da la'asar in bukata ta kama za a haɗe su za a kira musu sallah guda ɗaya za a yi kama guda ɗaya hakan magariba da isha ma za a kira musu sallah guda ɗaya za a yi kama guda biyu afwan ikama guda biyu a kiyaye to amma abin da ake magana a yanzu tafiya ce wadda ta kama ku mota guda ko kuma kai da iyalanka ko makamantan haka daga nan za ku tafi katsina ne sai kuka tsaya a huntuwa za ku yi sallah shin ko za ku ainihin kira sallah a wannan tsayawa da kuka yi domin haɗe waɗannan salloli guda biyu a nan babu ainihin kiran sallah iƙama kaɗai ta isar abin da waɗannan hadisan za su hukunta mana kenan to ta yiwu wani ya ɗauko hadisin sahabi abu sa'id al-khudri wanda imam malik da imam al-bukhari suka ruwaito shi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mishi ya kai abu sa'id na ganka kana da son kiwo da zama a daji duk sanda sallah ta kama ka ka kira ainihin sallah ko da kai kadai ne wannan ma kuma haka yake wato tsarin shi ne kamar yadda na faɗi a karatun baya kowace sunna ana barinta a yadda take ne idan da sallah za ta kama ka kai kaɗai kwal a daji kana tafe ka tsaya za ka yi sallah anan za ka iya kiran sallah amma nan ana magana za a haɗe sallah a zahar da la'asar saboda halin tafiya ko akwai kiran sallah ko kuwa iƙama ta isar to imamul bukhari sai ya bar abin a matsayin tambaya amma hadisan nan da zai kawo mana insha Allahu ta'ala za su fassara mana cewa babu kiran sallah sai dai iƙama ina fata an gane قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء عبد الله بن عمر يتي ناغ منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم idan tafiya ta gaggauce shi ma'ana gaggawa ta kama shi a halin tafiya yana jinkirtar da sallar magariba ya batta har sai lokacin isha sai ya haɗa su ya yi qala salimun salimu almajirin shi kuma ɗan shi da yake ruwaito hadisi sai ya ce wa kana abdullahi yaf'aluhu shi ma babana abdullahi ya kasance yana ainihin aikata haka kenan babu laifi idan ɗa ya ambaci sunan uban shi a cikin jama'a kai tsaye ba tare da koda ya ce baba ko makamantan haka ba idan munasaba ce ta kama domin anan salimu ɗa ne ga abdullahi ɗan umar amma ga shi ƙarar sai ya ce wa kana abdullahi madadin ya ce wa kana abi ya fa'aluhu ko wa kana abi abdullahi ya fa'aluhu amma sai ya ce wa kana abdullahi ya fa'aluhu shi ma abdullahi ya kasance yana aikata haka a Jala Hussairu. idan gaggawa ta kama shi a tafiya sai ya jinkirtar da sallar magriba ya batta sai lokacin isha yayi wa yuqimu al magriba sai yayi iqama ta ainihin sallar magriba fa yusalliha salasan ya sallace ta raka'a uku thumma yusallimu sannan ya sallama ثم ma yalbasu hatta yuqima al isha. sannan ɗan kaɗan ne zaman da yake yi zaman da yake tsakanin magariba da isha ɗan kaɗan ne har sai kuma ya tashi ya tayar da ainihin wato iƙama ta sallar isha fa ha taini, ita kuma sai ya sallace ta raka'a biyu thumma yusallimu sannan sai ya sallama wala yusabbihu bainahuma bi raka'atin wala ba'da al-isha'i bi sajadatin baya yin ainihin wato sallar nafila tsakanin sallar magariba can da sallar isha koda da raka'a ɗaya kuma bayan ya idar da sallar isha baya yi koda da sujuda ɗaya hatta ya koma min jofin laili har sai lokacin sallar dare ya yi sai tashi sallar dare abin da wannan hadisin yake nuna mana idan yi sallar magariba raka uku kafin ya yi ta yana yin ikama sannan ɗan zaman da yake yi a tsakanin sallar magariba da isha zama ne ɗan kaɗan to wannan zaman ba zama ne na jinkiri wanda ke samar da jam'u suri ba a'a zama ne na samar da wannan zikiri don a ƙa'idar musulunci idan ka sallame sallah ba a so ka tashi ba a so ka sauya daga zaman da kake wanda kai tahiya har sai ka yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram to kaga wannan zaman da zaka yi zama ne takaitacce amma ya kamata jama'a su ji tsoron Allah game da ambaton Allah zikirullahi ba abu ne da za ka zan saboda ka saba da shi za ka iya yin shi kowace irin baranka da ma ba kawai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah a'a astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram kai a tsanaki sannan in ka gama wannan to sai ka warware daga zaman da kai zaman tahiya sai kuma ka ci gaba da zaman sauran zikirori da abubuwan da za su biyo baya in kuma tashi za ka ka tafi dai abin da ake bukata yadda duk al'amari ya kasance kar ka sake ba kai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram sannan in kai haka sai ka tashi ina fatan jama'a sun gane wannan to sa'an nan in yi haka sai kuma ya tayar da iqama sai ya yi sallar isha ita kuma raka'a biyu sai mai riwaya ya ce tsakanin magariba da ishan nan baya yin nafila idan kuma ya yi fa baya yin nafila har sai dare ya yi sai kuma ya tashi sai na filfilin dare wannan a halin tafiya kenan yanzu mun ji kenan a halin wannan tafiyar babu kiran sallah ko haka abin yake babu kiran sallah don haka matafiya kuna tafiya a mota daga sokoto ne za ku tafi ainihin birnin kebbi ko kuwa daga argungun ne za ku tafi birnin kebbi ko makamantan haka tafiya ta kama ku a hanya ai sallah ta kama ku a hanya za ku haɗe sallah a zahar da la'asar sai ku yi alwala sai ku ainihin tayar da ikama sai a ita sallar magariba din sai kuma a sake yin ikama sai a ainihin wato yi sallar isha din ko kuma sallar azhar sai da sallar la'asar haka babu nafila a tsakanin su sannan kuma baya babu ainihin nafila sai inda daddare ne can dare yayi za a iya tashi sai ayi waɗannan ainihin salloli ɗin Allah maɗaukakin sarki ya taimaka قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله ابن أنس حفص بن عبيد الله بن أنس يبعد الأبار أن أنس رضي الله عنه haddafahu lallai kakan shi Anas ina fata an gane Anas yana da ɗa mai suna Ubaidullahi sahabbai sun rinka yi wa junansu wani zumunci tsakanin sahabbai da ahlul baiti sai wannan ya haifi ɗa sai wa wancan takwara wannan ya haifi ɗa sai wannan ya wancan takwara shi yasa wani abin sha'awa gidan sayyidina Husaini yana da ɗa Husaini jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗan gidan aliyu da fatima yana da ɗa abubakrin yana da ɗa umar yana da ɗa usman kuma rana ɗaya aka yanka su sanda aka tafi za a kashe shi tare aka kashe su amma ka je duk wani zindiki ɗan shi'a in yana karatu dangane da kisan husaini ba za ka ji ya ambaci sunan 'ya'yan da aka kashe ba in ya ce an kashe 'ya'yan husaini sai ka ce ya faɗi sunansu da abubakar da umar da usman ‘ya'yan Hussein rana ɗaya wuri guda aka kashe su idan Hussein ya san cewa abubakar da umar da usman gwamnatinsa ta zalunci ce azzalumai ne ‘yan murɗiya ne masu sata akwati zai zai sa musu suna? zai sa sunansu ba ba zai sa sunansu ba shi yasa duk wata fitina da suke kawowa cewa tsakanin sahabbai da ahlul baiti a bakin su aka ji amma su ahlul baiti ba san da fitinar ba su kuma sahabban ba san da fitinar ba ba yadda za a yi sayyidina ali yana kiyayya da umar zai ɗauki yar shi ummu kulsum kanwar hassan da husaini kuma ya baiwa umar aure zai yiwu ba zai yiwu ba shi yasa ahlus sunna ku tashi ku yi karatu ku sai littafin tarihul islam ku karanta ku ga me yake ciki ku sai littafin siru alamin nubala ku bi duk tarihin waɗannan sahabbai ku sai littafin al-isaba fi tamyiz sahaba ku sai littafin usdul ghaba duk ku sai waɗannan littafai kuma ku zauna ku karanta su babu wata fitina a bakin su aka ji su masu alkaba'i tun da kake ba za ka taɓa jin labari na alheri tsakanin sahabbai da tabi'a a wurin ɗan shi'a ba tsakanin sahabbai da ahlul baiti sai dai kullum yana kawo maka amma wannan ƙaziyar ku riƙe ta Hussein yana da ɗa Abubakar yana da ɗa Umar yana da ɗa Usman kuma ranar da waɗannan zindiƙai suka kashe shi tare da waɗannan ‘ya'yan ne suka kashe. Duk ɗan shi in ya zo zai ce an kashe Husaini tare da iyalan shi sai ka ce kamar wadawa ya faɗa maka sunan. Sai ka ji ya ce a tare da ‘ya'yan shi da sai ce a sai ka ce mishi kai baka san sunan ƴaƴan ba eh sai ka ce to zo in bude maka littafin tarihi na tarihul islam na zahabi ko siyar alamin nubala zo in bude maka ka gani ko kun fahimta jama'a haka al'amarin yake Allah madaukakin sarki ya taimaka gashi ainihin wato Anas yana da da Ubaidullah shi Ubaidullahi kuma yana da da Hafs to shi hafsu shine jikan anas yake ba da labari cewa anna anas radiyallahu anhu haddasahu kakan shi anas Allah ya kara mishi yarda ya ba shi hadisin da ya samo cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yajma'u baina hataini salataini ya kasance yana hada tsakanin waɗannan salloli guda biyu fi safari a halin ainihin wato tafiya Ya'anil al-maghriba wal isha wato maghriba da isha manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana hada su sallallahu alaihi wa alihi sallama to anan sai aka kawo yana hada su kai tsaye an ba da labarin kiran sallah ba a bayar ba to an ba da labarin iqama to dalili ne akan ba a kiran sallah da iqama kenan in ka so ka ce eh kai tsaye sai ka ce amma hadisin baya da aka wuto na Abdullahi dan Umar ya tabbatar da iqama to dan haka sai a tabbatar da iqama din a cikin waɗannan wurare Allah ya taimaka babun yu'akhiru adh-dhuhra ila al-'asr idha irtahala qabla an yar an tazigha ash-shamsu yace babin da ke bayani akan masallaci ya jinkirta sallar azhar ya kai ta har zuwa lokacin la'asar idhar tahala idan zai fara tafiya qabla an taziga shamsu kafin rana ta zawali a ce za ka yi tafiya karfe tara na safe za ka yi tafiya karfe goma sha ɗaya sha ɗaya da rabi lokacin azahar ba ba to kuma in ka fara tafiyar al'amari zai kai za ka tsaya daidai karfe uku da rabi ko karfe hudu to sai ka bar sallah a zahar ɗinka har sai karfe uku da rabi ko karfe hudu sai ka tashi sai ka sai tsaya sai ka a zahar ɗinka da la'asar Ka ga ka jawo ita sallah a zahar ɗin ka turo ta har zuwa lokacin sallar la'asar ko kun fahimta jama'a to kamar yadda kuma za ka zo ka ji idan kuma kafin ka fara tafiya lokacin sallah a zahar ya yi to tun daga gidanka kana iya yin sallah a zahar Kai tashi kuma ka yi sallar la'asar nan take sai ka ainihin ci gaba da tafiya a nan ba sai ka fita bayan gari ba sai dai ba za ka yi kasuru ba ku kiyaye ba za ka yi kasuru ba misali za ka tafi gombe daga zaria ko daga katsina ko daga makamantan haka sai sallah ta kama ka za ka yi karfe ɗaya ta yi maka kana zaria sai ka yi alwala sai ka yi sallah a zahar kana idar da sallah a zahar ɗin raka'a hudu sai kuma ka tashi sai kai ikama sai kai sallar la'asar raka a hudu shikenan sai ka shiga mota sai ka kama hanyar Gombe kaga karfe bakwai na magariba ka isa Gombe kana isa kuma shikenan sai ka hada sallar magariba da sallar isha shikenan ta yi kasuru a can kuma ina fata an gane sai yake cewa fihi ibn Abbas an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisin da ibn Abbas ya samu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن أقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك الله يقارى مش يردايتي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا, إذا ارتحل qabla an tazigha shamsu akhara adh-dhuhra ila waqti al-'asr annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kasance idan zai yi tafiya kafin rana ta zawali sai ya jinkirtar da azahar har zuwa lokacin la'asar thumma yajma'u bainahuma sannan sai ya haɗa tsakanin azahar da la'asar ɗin wa idza zaghat idan kuwa ranar ta riga ta yi zawali fa sallar zuhura sai ya yi sallah azahar zahar sun marakiba sannan sai ya hau a bar hawan shi to da wannan hadisin zahirin shi da kuka ji da wannan lafazin sai wasu suka yi hujja akan cewa babu jam'u taqdim babu yadda za ka yi ga lokacin azahar ya yi maka ka haɗa sallah azahar da la'asar a lokacin azahar ɗin saboda kun ga yadda lafazin yake wa idza zaghat sallar zuhura thumma rakiba idan rana ta yi zawali sai yayi sallah azahar kun ga anan ba a faɗi la'asar ba amma an ka karanta ibn hajirin sai da ya samo lafuzan da suka tabbatar da haka in ka karanta ainihin a cikin sharhi za ka ga ya tabbatar da waɗannan in Allah su wanda shine babin da za mu zo mu samu ainihin a gaba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka Ya yace babun hala ba da ma Zagati, shamsu sallar zuhura sun marakiba babin da ke bayani akan idan zai yi tafiya gashi rana ta yi zawali to shi kenan sai ya yi sallah a zahar sa'an nan sai ya hau a bar hawar shi sai ya kama hanya a nan sai imam al-bukhari ya kiyaye zahirin lafazin hadisin da zai kawo cewa sai ya yi sallah a zahar domin riwayoyin da suka ce sai ya yi sallah a zahar da la'asar a yanzu ba su zo a bisa sharaɗin bukhari ba ko da yake sun inganta don haka sai bukhari ya kiyaye lafazin hadisin da zai kawo da lafazin babin da yake ainihin wato ya kulla قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الفضل بن فضالة عن أقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال أنس بن مالك يتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما fa in zagati shamsu qabla an yartahila sallar zuhura thumma ba. wannan hadisi shine dai hadisin ɗazu daga sahabi Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance idartahala qabla an taziga shamsu idan zai fara tafiya kafin rana ta yi zawali akhara zuhura ila waqtil asr sai ya jinkirta sallah a zahar har zuwa lokacin sallar la'asar thumma zala sannan sai ya sauka fa jama'a bainahuma sai ya haɗa sallah a zahar da la'asar ɗin a lokacin sallar la'asar fa in zagati shamsu idan kuwa rana ta ainihin wato yi zawali fa qabla an ila kafin ya fara tafiya sallar zuhura sai ya sallaci a zahar sun rakiba sannan sai ya hau ainihin abar hawan shi ina fata an gane to a cikin wata riwayar wannan hadisi daga al-Imam Ishaq dan Rawiya ya ruwaito wannan hadisi daga Shababa gashi yake cewa kana idza kana fi safarin fazalati shamsu idan annabi ya kasance a halin tafiya sai rana ta ainihin yi zawali sallar zuhura wal asra jami'an sai ya sallaci azhar da la'asar gaba daya sun hala sannan sai ya fara tafiyar akhrajahu al-isma'ili al-imam ismaili shi ya ainihin fitar da wannan hadisi da wannan lafazi a cikin littafin shi al-mustakhraj ala sahihi muslimin saboda haka wannan lafazin ya fayyace mana kenan sallah azhar ɗin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi yana haɗawa har da ainihin la'asar to me yake faruwa dangane da ire-iren waɗannan riwayoyi akwai babban malami Muhammad al-Amini mai littafin ainihin wato muzakkiratu fi usulul fiqh a cikin littafin shi muzakkiratu fi usulul fiqh ya kawo dalilan da ke sa ake samun irin waɗannan riwayoyi su zama gutsatsari haka misali yanzu sallar zuhura to me yasa ba mu ji wal asra ba jami'an malam shankitsi ya ce dalilai ne da dama kamar haka akwai hadisin da malami na cikin karantar da hadisin sai wani uzuri ya taso maka sai ka tashi ka fita idan ka tashi ka fita sai ya zama iya abin da ka ji na farkon hadisin shi za ka je ka karar to kun ga ta abin da baka ji ba yana ɗauke da wasu hukunce-hukunce don haka sai zama riwayar ka ta zama na ƙasashiya sakamakon haka sai hukuncin da riwayar za ta haifar ya zama na ƙasashe misali la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi haka annabi ya faɗi hadisin amma mafi yawancin riwayoyin da mutane suka sani shine la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wannan hadisi sahihi ne imamun nasa'i ya ruwaito shi da wannan lafazin da lafazin min alkhairi kuma fa imamu ahmad ya ruwaito shi to yanzu in har ba ka tsawaita bincike ka ji wancan lafazin ba ba za ka iya gane wannan ba saboda haka sai ka tsaya akan wannan lafazin to tsayawa akan wannan lafazin kuma zai iya haifar da hukuncin ya sauya kamar yadda kawo wancan lafazi kuma zai iya ainihin haifar da hukuncin ya canza haka anan sannan daga ciki malami na cikin bayar da hadisi sai gyangyaɗi sai jaka iya inda ka haddace din nan kafin gyangyaɗin ya ja ka nan ne za ka je ka faɗi sauran fa sai zama ba za a ji shi daga gare ka ba wani lokacin sai ga sai bayan shekaru aru aru sannan sai wani lafazi sai abin nan shi yasa daga cikin malaman hadisi imamu malik imamu darul hijira yana da ka'ida shi ga kanshi yana da kuma ka'ida ga ɗaliban shi ba zai yadda kawai ya zo ya same ku kamar irin yadda yanzu ake tara jama'a wane ya je ya wuni noma wane ya wuni sana'a gini wane ya wuni faskare wane ya wuni kaza ya zo ana cikin karatu yana gyangyaɗi imam malik ba zai yadda ba in za ka yadda ka sadaukar da kanka kai ɗalibin ilimi ne mutulakan ba ka da komai da kake yi ka tattaru ka zo ka zauna a gaban shi don haka gari ya waye ka yi wanka ka kintsa ka ci abinci ka zo ka zauna lafiyar ka kalau babu gajiya babu wani matsala tattare da kai sannan sai a ce an rufe karatu an yi karatun hantsi sai kuma bayan la'asar imam malik zai sake zama sai ga ɗalibai sun zo cikin tsafta da natsuwa ina fata an gane to wannan yana yiwa ne kadai in an samu adilar gwamnati wadda za ta rike wa ɗalibai kan al'amarin ko kuma an samu ɗalibi yana da gata da wadatar da za a riƙe mishi kan al'amari amma in ya zama sai ya je ya yi sana'a ya yi kaza ya yi kaza babu shakka kullum za ka ji hadisin shi gajere ne saboda shine ana cikin karatun hadisi za ga yi lau haka sadda ya tafi ɗin nan shikenan ina fata <laughs> kwarai da ko kun fahimta jama'a shi yasa yana daga cikin hikima karka cika wa kanka abubuwa da burin rayuwa wato ɗalibai su gane lokacin da kai kake neman ilimi ka kau da kanka daga wane yana shiga mota kaza yana da gida kaza yana da mata kaza yana da riga kaza a lokacin kai ka ba da muhimmanci game da shi neman karatu din idan karatun ya samu to ka samu aslul hayati fi duniya wal akhirah abin duk da zai biyo baya sai zama mai sauƙi ne amma a lokacin kana karatu in ka gallabi kanka da wasu matsaloli to shine sai ya zama ko kuma shi karatun shi kanshi ka takura wa kanka ina ma'ana ka takura wa kanka ya zama a rana ɗaya za ka je majalisi biyar dole ne ka zaɓi ina ne za ka je don ka samu ka zo ka rinka tace abubuwan da kake karantawa kana samar da nazari kana samar da fahimta kana dan rubuta wasu fa'idoji waɗanda kake jin su imamin nawawi mafi yawancin abubuwan da ya rubuta a sharhohin littattafai da yi kamar sharhin ainihin alminhaj sharhin sahihu muslim da ainihin sharhohi da yawa littafin almajmu'u sharhul muhazzab galibi ya ji su daga wuraren malamai ne na tsatsan mutum ne in ya je ɗauko karatu a san da yake ɗaukar karatun yana riƙe da alƙalami a hannun shi yana jin fa'idoji yana rubutawa wallahi har yanzu haka zaka je ka ga ɗaliban ilimi a ƙasashen saudi arabia masar da suriya da makamantansu ana karatu suna rubuta fa'idoji ana karatu suna rubuta fa'idoji waɗannan fa'idojin da suke tsintsinta in suka koma gida sai su kalle su sai su boldin ɗinsu sai su girmama su sai su sai ga ya rubuta wajen shafi biyar don zai je ya ƙara karanto waɗansu littafan ya zo ya duba ya ƙara haɗawa sai ya ajiye ran da ya zama malami sai ya ɗauko wannan abin sai ya kakkaɓe sai ya nazari sai abin ya ƙaru da hasken malanta da yake da shi yanzu sai kaga ya saka shi a ciki to amma anan galibi ɗaliban ba su tarbiyyantu akan haka ba galibi kawai saurare ake yi don haka fa'idoji da yawa yanzu ɗazu maganar da ne jama'a mutum nawa ne suka kayyade ta suka rubuta ta za su je su bincika ta cikin tarihul islam da siyaru alamin nubala game da husaini yana da 'ya'ya abubakar da umar da usman ka je ka bincika wannan ka je ka yi rubutu ya zama maka shafi biyar kana nan wata ran sai magana ta kama sai kuma ka zo kana tambayar masu kaset da Allah za ku iya tuna kaset din na ranar da aka karatu ka ba mai kaset ya riga ya haɗa kuɗin shi ya ma share masta din ba shi da bukatar shi ina fata an gane amma kai da kake ɗalibin ilimi wajibi ne a kanka ya zama kana ba da muhimmanci dangane da waɗansu abubuwa ire-iren waɗannan abubuwa na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sa'an nan sai kuma wani lafazi da yake cewa shi kuma wa fihi fa in zagati shamsu qabla an an ila sallat zuhura wal asra idan rana ta zawali kafin ya fara tafiyar sai ya sallaci azhar da ainihin sallar la'asar mara rakiba sannan sai kuma ya hau abin hawan shi qala al-hafiz salahuddin al-allai hakaza wajadtuhu ba'da tatabbu'i في نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة العصر وسند هذه الزيادة جيد kaji wani babban malami al alla'i ya ce ƙarin nan da aka samu cewa yana yin sallah a zahar da la'asar ya ce isnadin cewa da la'asar ɗin ingantacce ne ya tabbata mai nagarta ne na fata an gane domin ku fahimci jama'a da yawancin malaman fiƙihu da suka rinƙa yin fatoyi akan wasu mas'aloli ko dai ba su haɗu da wasu lafuzza ba ko ba su haɗu da wasu riwayoyi ba shi yasa yana daga cikin alherin wannan littafi na al'imamu ibn hajar fatuhul bari kamar yadda nake faɗe kullum ba yana sharhin bukhari ba ne kaɗai yana sharhin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ne waɗanda gaba ɗayansu suke da alaƙa da hadisan bukhari to kuma wani ikon Allah shine kusan duk wani hadisi in ya inganta to sai kaga asalin matsalar da yake ɗauke da ita tana nan a cikin bukhari to idan ibn hajar ya zo daidai inda wannan hadisin yake na bukhari sai ya tattauna shi ya tattauna shi sai kuma ya ɗibo waɗancan da ke cikin musnadul imami ahmad da sunanin nasa'i da baihaqi da dara kutuni da musannaf na ibnu abi sheba sai ya haɗa su wuri guda sai ya sharhin su don haka gaskiyar lamari babu wani littafi wanda ya sharhantu irin sharhin da wannan littafi ya sharhantu sai wata togaciya wadda ba da jimawa ba na fara yin ta akwai wani malamin mu yana nan Muhammad Ali Adam a ainihin Makka asalin shi buzu ne mutumin Ethiopia Allah ya mishi baiwa dangane da ilimin hadisi yana sharhin waɗannan littattafai na hadisi jama'a da salo irin salon da Ibn Hajar yake yi to da ike shi ya zo a zamani ne wanda al'amura sun ƙara faɗaɗuwa sun ƙara sauƙaƙuwa to sharhin nashi tsakani da Allah yana fin na Ibn hajar armashi ina faɗin haka ne da dukkanin adalci ba wai dan shi malami na bane sai dan gaskiya gaskiya ce a zuwa yanzu ya yi sharhin sahihu muslim mujalladi ashirin da biyar zuwa bana mujalladi goma sha bakwai ya fito ya yi sharhin sunan nisa'i mujalladi arba'in da uku baki ɗayan shi ya fita idan ka zo kana karantawa subhanallahi sai ka ce wannan malamin a me ya fi ƙwarewa ne hadisi ko fiƙihu lugha ko tarihi tarajim na malaman hadisi ya fi ƙwarewa ko kuwa jam'i tsakanin hadisai da kuma gano gutsatsarin riwayoyinsu sannan babu wata riwaya da zai kawo ta kaf ɗinta sai ya tsaya ya yi shi ya tabbatar ta inganta ina fata an gane al-baharu sajjaj al-baharu lajjaj haka sunan littafin ko makamantan haka ina fata an gane wannan kuma zakhiratul uquba zakhiratul uquba ma'ana guzurin lahira sharhin sunanin nasa'i kenan mujalladi 43 kana buƙatar in ka je aikin hajji ka tafi maktabatul asadi ko shankiti ko ina ne ka je ka samu wannan littafi duk da ya ƙare zuwa bana ɗin nan ana nan ana sake buga shi kuma yana sharhin yana karantar da abin shi ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun dai ji wannan dan haka gaskiyar lamari ya tabbata idan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zai fara tafiya rana ta zawali sai ya yi azahar da la'asar amma tun da yana gida ne ku kiyaye yana gida ne sai ya zama zai yi su cikakku ne amma misali a ce yanzu ka yi tafiya ne ka je kano kana ƙoƙarin za ka fito daga kano ga lokacin azahar yayi kaga yanzu kai matafiyi ne amma kuma sallah azahar ta yi maka baka riga ka ɗaga ba to sai kai sallah azahar da la'asar kasuru raka'a biyu sai ka taso shi kenan daga Kano kana isowa Zaria sai ka ci gaba da harkokinka kamar yadda muka tabbatar ko da kiyasin lokacin da zaka iso Zaria ya nuna cewa zaka iso Zaria la'asar ba te ba ya halatta ka yi haka a ce misali sha biyu da rabi ta yi maka a Kano kuma motar kanka ce sai ka haɗa azahar da la'asar ɗinka zuwa ƙarfe ɗaya kaga ka gama to in ka bugo motar ka daga Kano zuwa Zariya. mota ce mai lafiya yaya aka yaya aka karfe ɗaya ɗawa ɗaya da rabi ya isa ka iso na haka sai a waye gari karfe biyu da rabi kana zaria gaya karfe uku a ce ranka ya daɗe lokacin sallah sai ka ce a kai ka riga ka yi sai a ce a ya lokacin bai ba sai ka ce a ka yi ta ne tun a kano ai kai matafi ne ya halatta ina fata an gane to shine sai malam yake cewa wa fi hadisi anas ina karantuwa daga fathul bari a yanzu a cikin hadisin Anas akwai istihbabu tafriqa fi halil jam'i ma kana idza kana sa'iran aw nazilan a cikin hadisin nan na Anas mun ji bambancin in ya kasance a halin ainihin wato tafiya ne ko kuma in ya sauka wa qad istudilla bihi ala ikhtisas jami biman jadda bihi sayr wasu sun yi hujja da wannan hadisin akan cewa ba a haɗa sallah a zahar da la'asar sai ga wanda tafiya ta ainihin wato yi tsanani gare shi kamar yadda ma gabata in ba ku manta ba sai malam ce lakin lakin waqa'at tasri'u fi hadisi mu'adh bin jabal fil muwatta wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama akhara as-salata fi ghazwati tabuk a cikin hadisin mu'adh dan jabal wanda imam malik ya ruwaito cikin muwatta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin yakin tabuka ya jinkirta ainihin wato sallah ta azhar kenan thumma kharaja fa salla adh-dhuhra wal 'asr jami'an sai ya fito sai ya ainihin yi sallah azhar da la'asar baki ɗayan su thumma dakhala sai ya sake shiga masauki thumma kharaja sai ya fito fa salla al-maghriba wal jami'an sai ya sallaci sallah magriba da isha gaba ɗaya. kun ga wannan ya nuna yana ina ne yana masauki ne shine ainihin wato qala shafi'i fil um imam shafi'i da yazo a cikin littafin shi al'umma sai ya ce qauluhu dakhala sun kharaja annabi ya shiga sannan ya fito la yakunu illa wa huwa nazilun haka ba za ta yiwu ba sai in ya zama yana sauke a wuri guda ne wato ina son ku fahimci da aka je yakin tabuka ai an kafa tantuna an zauna to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in lokacin azhar yayi sai yayi zaman shi ba zai fito ba sai lokacin la'asar yayi sai ya fito sai ai azhar da la'asar sai ya koma cikin masauki ya zauna idan lokacin magariba te ba zai fito ba sai ya bari sai isha ta shigo sai ya fito sai ayi yi magariba da isha sai ya koma imam shafi'i ya ce yanzu cewa ya shiga ya fito wannan a halin tafiya ne an riga an sauka ne ina fata an gane shine sai yake cewa falil musafiri an na nazilan wa musafiran don haka matafiyi daidai ne ya haɗa sallah a halin ya sauka a inda zai je ko kuwa a halin yana kan hanyar tafiya wato muna ta faɗin waɗannan abubuwan ne jama'a yanzu matsalar mai yiwa ba ta same ka ba amma ana koya maka ne ka santa ran da ka samu kanka a halinta sai zama babu matsala jama'a don kullum za ka ga mutanenmu kullum fire brigade approach suke son su yi wa komai ma'ana sai lokaci ya ƙure sai abin ya gaggautu shi yasa sai ka ga so da dama sai a yi tafiya duk sanda aka yi tafiya sai an samu matsala da mutane ba za su tsaya su koyi abin ba kafin al'amari ya faru sai mutum ya ce yaya nan da Legas tafiyar minti hamsin da biyar ce a jirgin sama dan menene zaka ce zaka ainihin ci abinci suka ce a amma dai ni matafi ne e to shikenan babu laifi tunda kai matafi ne e tafiyar nan a sama ce tafiyar nan a jirgin ruwa a iska ce a kafa dai ko ma dai yaya ne tafiyar nan Allah maɗaukakin sarki ya yi maka sassauci a kan ka ainihin ci abinci Allah ya maka sassauci dangane da kasurun sallah to ka san wannan yanzu abin da ake cewa shi ne ma'aikacin gwamnati ne kai a jihar Kaduna sai aka kai ka wata ma'aikata ko wata hukuma ko wata training institute a ina a lakwaja wata nawa za ka yi wata biyu wannan zaman wata biyu da za ka yi kana nan a matsayinka na matafi ya kamata mutane su gane wannan tun da matafiyi ne kai za ka iya tsara al'amarin sallah kuna da lacca daga karfe tara na safe zuwa sha biyu na rana idan ka fita kaje je institute ɗinku ta ma'aikata ka je kai lacca karfe sha biyu na rana in ka dawo sai ka ci abinci ka yi wanka sai ka kwanta ka yi bacci ka huta zuwa karfe uku na rana sai ka tashi sai ka yi alwala uku da kwata ka yi sallar sai ka yi sallar la'asar sannan sai ka sake shiga ɗaki ka yi kwanciyarka ka yi nazari ka yi asamin ka yi bincike ka yi duk abin da za ka yi karfe takwas na dare sai ka fito sai ka yi ainihin alwala sai ka yi sallar magariba sai ka yi sallar isha shine dakhala sun makaraja ɗin da ake faɗi a wannan hadisi ina fata an gane to amma sai ka ga so da dama sai ka ga mutane suna cikin kunci kuma kai in ka nemi aiki da wannan sunna sai ga cewa wai ka kawo rikici ka kawo sabon abu kuma sai ka cewa mutane menene ya hana ku wai ku ku tsaya ku koyi addinin ku ba abin da ya hana jama'a ba za ku yi mamaki ba kiristoci suna ware rana ɗaya ita ce duk ranar lahadi ya je je service komai mukamin shi ko shugaban ƙasa ne ko first lady ce kaga an sa shugaban ƙasa darkeke irin namu ɗin nan ya yi kneel down a gaban fasto saboda Allah amma mutanenmu ba za ku je ku zauna ku ji wa'azi ba sallar juma'a ma sai a ce a duba karfe nawa ne liman ke hawa minbari karfe ɗaya da kwata sai a ce to shikenan his excellency zai zo daidai karfe biyu saura minti goma an gama hudu ma. yadda daga zuwa kawai in aka tada iqama sai ayi sallah sai abin nan tsakani da Allah yaushe al'amuran mu za su gyaru ne malaman mu ba sa jin wa'azi ai masu shugabanci mu ba sa jin wa'azi ma'ana su kuma mutanensu suna jin wa'azozin da ake musu suna halartar tarurruka suna da hannu akan ginin duk wata coci da duk wata seminari da duk wani abu da za a ce an kawo al'ummarsu ku je ku ga tsakani da Allah irin adawar da ake nuna wa namu na nan ɓangaren tun daga gida har ko ina ku je ku ga ana nuna musu a can a dun Najeriya babu ɗan ta'adda irin ɗan Niger Delta amma kun ga sun runguma nasu me yasa shine in an samu za a tuna da su a jawo su a jawo su duk da rashin godiyarsa ta Allah to amma mu tsakani da Allah jama'a sai ya zama saura sati ɗaya zaɓe sannan ne kowa zai dawo gida kuma lokacin ne ake neman ina malamai lokacin ake neman ina masu da'awa lokacin ne ake cewa wani an ji ka ce kaza yo kun zauna da shi ne a baya balle ku gaya mai ga abin da kuke so ya faɗi in lokaci yi? kowa cin gashin kanshi yake zaman yan marina ake malamai suna kallon tasu alƙiblar masu mulki na kallon tasu alƙiblar kowa na kallon tashi alƙiblar idan kun tashi yin abin da za ku yi ba kwa shawara da malamai su malamai me yasa za su yi shawara da ku don haka sai a ji ku a rediyo ku faɗi abin da kuke so su ma malamai a ji su a kasar su faɗi abin da suke so shikenan ba ruwanku da su yanzu ba za ku yi mamaki jama'a daga wa'azozin can da muka yi na muciya da na nan ba yanzu kowane mai mulki kuma yana son ya zauna da albani sha biyun dare karfe uku na asuba karfe kaza karfe kaza akwai waya da bana rufe ta jama'a saboda ta harkokin rayuwata ce amma dole sai in rufe ta saboda karfe uku na dare wani zai bugo waya ga su nan za su zo kamar za a yankan kai me yasa tsakani da Allah me yasa a wancan lokaci ba mu da ma'ana ne ba mu da amfani ba za a neme mu ba ba za a ba mu neme a ba haƙƙin za a tattauna national issues a lokacin da za a yi passing bill on terrorism wannan bill ɗin ana son a yi passing shi on terrorism amma 'yan arewa musulmi ake nufi da terrorism but the first terrorist in Nigeria shine ɗan kudu da su suka fara ta'addancin kashe sardauna da akintola da wane ne ribado da wane ne duk suka bi a lokaci guda suka kashe manya-manyan mutanen arewa da yammacin ƙasar nan amma ba a declaring ɗinsu terrorist ba aka taho yanzu 'yan niger delta duk wani sophisticated weapon duk wani jirgin sama duk wani jirgin ruwa na yaƙi da Amerika take da shi akwai shi a Niger Delta ba labari nake baka ba ni da kaina na je na gani har an shigar da ni ba labari nake baka ba na gani na shiga na ga irin abubuwansu amma da aka tashi passing bill on terrorism sai sanatocinsu da manyansu suka koma gida suka tara su suka ce to me kuke so mu je mu wakilce ku mu kuma nan babu wanda ya zo ya same mu it is a national issue a very sensitive national issue amma ana ganin we are irrelevant ba mu dace ba ba mu cancanta ba amma fa ita dokar za a yi ta a kanmu ne kuma ina wakilanmu yanzu kuma sun bazamo a guje mu rufa musu asiri mu taimake su sun yi kuskure sun tuba ko Allah ne Allah maɗaukakin sarki ce in ka tuba ka koma ka tuba ka koma ka tuba ce sunanka munafiki baya son ka so nawa za a tuba saboda Allah jama'a ba za a yi wa malamai adalci ba su malamai ba su da daraja sun zama kamar monitoci yan aji biyar ka je ka ga monita dan aji biyar na firamare. doka ake bashi a ce kai ka ce yaran nan su shirun ba haka man aka zo za ta huce kanka kawai ana jiran wai sai zaɓe ya zo wai sannan ne za a ce za a zauna da malamai ku je ku ga yadda duk suke rikita mana al'amura wane ya bugo waya wane ya turo wane zai zo don girman Allah wane a saurare shi amma shekara nawa ba ruwanku da mu tsakani da Allah duk mukamin da kuka cancanta ku riƙe a shekaru da gogewa da karatu da ilimi billahi allazi la ilaha illa huwa da dukkan ikhlasi wallahi tallahi mun fi ku cancantar mu rike billahi lazi duk mukami shugaban ƙasa mataimakin shugaban ƙasa governor senator house of reps assembly dukkan qualities da kuke ganin kun cancanta da dukkanin criteria da duk wani certificate da zai kai ku matsayin billahi lazi mun fi ku cancanta amma renin wayo ne kawai wani fa diploma yake da ita fukatacciyar diploma fukatacciyar diploma yau dan mai jama'a wani irin tsari ne wannan me yasa malamai za su zama ba su da ma'ana kuma idan waɗancan dukulkunannun malamai ya zama su kuna tunanin kawai 'yan neman in lokaci ya ƙure a kawo sadaka za su faɗi abin da kuke so sai ku fara tunanin cewa wallahi tallahi guguwar canji ta kaɗa malaman na yau ba irin na da bane a da malaman ma in suka ga mai mulki kuka suke yi saboda sun ga duniya su ko ba ma sa son duniya haka ne ko ba haka ba baka ga tarihin malam Ibrahim na tsuguna ba malamin Nasiru Kabara ne in sarkin Kano ya aiko yana kiran malamai nesa yake tsugunawa yake shi yasa ake cewa na tsugune da sarki ya gama magana sai ya tafi to irin waɗannan malaman yanzu babu sauran irinsu waɗanda kawai suna jiran a faɗa ne su kuma su je su zama busta su ma su sake faɗi yadda kuka faɗi duk wani malami yanzu yana da ‘yancin kanshi to to, to menene what qualifies you menene ya ba ku daraja menene ya ba ku siffofi na ku je ku iya wakiltar mu shi yasa babu shakka talakawa ba za mu ditaminin muku abin da za ku yi ba sai abin da kuke so amma a cikin abin da kuke so in mun ga kuskure ne za mu ce muku kuskure amma in ba mu ga kuskure ba za mu ce abin da kuke so ku yi don haka talakawa bana a Najeriya sun yanke wa kansu shawara ba malami ba waliyi ba sadauki ba kudubi ba shehin da za su saurara sai wanda ya fatawa daidai da abin da suka yanke wa kansu shawara ya kamata jama'a a gane wannan duk wannan ra'ayi da 'yan arewacin najeriya suka ɗauka fa babu wani ɗan siyasa da ya saka musu babu wani malami da ya saka musu duk wani ɗan siyasa da ya dace da su kawai sa'a aka yi haka duk wani malami to menene wajibi sai ku yi tunanin me ya kai talaka suka yi wa kansu irin wannan preja ta yi yawa ne preja ta yi yawa tun daga lokacin da aka yi mulkin shagari 1979 yau shekara 32 eh shekara 32 har zuwa yanzu tsakani da Allah menene ya menene yayi tsada wanda ya sauka to jama'a suna son canji ne jama'a jama'a canji suke so yanayin ya yi kunci ne ga jama'a shi ne suka ɗaukar wa kansu shawara shi yasa babu wani malami babu wani ɗan siyasa da ke ziga talakawa sai dai kawai shi ma malamin in ya yi dace ra'ayin shi ya yi ɗaya da nasu ya zauna lafiya in ba haka ba wallahi tallahi za su kwance mishi rawanin malanta shi ba sake sauraren shi to yanzu wai da ake ta godon malamai wai ana roƙon malamai wai don Allah su zo su shiga tsakani su ce za a yi sulhu me yasa lokacin da talakawa suke so a shiga tsakani malamai su shiga tsakaninsu da ku me yasa ba ku saurari malaman ba dan girman Allah jama'a yau shekara nawa wutar lantarki ba abin da ya sauya ruwa a zariya ya fi ƙarfinmu ruwa a zariya ya fi ƙarfinmu sannan matsalar tsaro matsalar security sannan duba hanyoyi ka shiga cikin sabon garin Zariya don girman Allah ka gani kama an yi girgizar ƙasa a cikin sabon garin Zariya sannan duba asibitoci sannan dubi makarantu dan sakandare nawa ne yanzu za ka watsa mai turanci ya ansa maka Ka ce mishi get back sai ce eh bai ma ji mai kace ba bai ji mai kace ba dan sakandare yanzu dan sakandare nawa ne yake iya rubuta takardar wasiƙa da Hausa da hausa jama'a ni tun ina primary 2 nake rubuta takarda bbc london tun ina primary 2 nake rubuta takarda bbc london ana karanta min a filin amsoshin takardunku musa dan juma lokacin shine mai program din yanzu wannan dan primary ne zai iya rubuta wasiƙa rubuta wasiƙa da ƙa'idojinta bbc su aiko min da kalandu da duk abubuwan su tun ina primary 2 nake haka yanzu wani dan sakandare ne yake da irin wannan exposure din yake da irin wannan fasahar wanda a yanzu ya kamata ne a ce dan primary one yana da email ku je ku same su a kasashen china da sauran kasashe duk yaran yan primary yanzu suna da email yana da computer yana da access ga internet yana da kaza yana da kaza to abin da nake so ku kuma talaka an gaya muku dan matsalar shine ni ni salon da na dauka wannan karin ya sha bamban da salon talakawa ya sha bamban da masu murdiyar ya sha bamban da waɗanda za a murdewa ya sha bamban da waɗanda ake so din salon shine ku talakawa da waɗannan da kuke so din ba girin girin ba kuma sai mai Allah ya sa su din ba za su ba ku kunya ba domin su din ba ku san su ba ba wanda ya musu baptisma ba wanda ya musu wankan tsarki kun fusata ne kawai fushin zuciya ya sa ba ku son waɗancan waɗannan kuke so su da ake so ɗin Allah ya sa kada su ba da kunya shi ya sa duk ɗan takarar da aka zaɓa sai dai in yaƙi za mu gayyato shi masallacin nan za a zo za a rinka musu wani program taken program ɗin kenan ba girin girin ba ya zo a zaunan mai da kujera ya kalle ku ku kalle shi wajuhun bi wajihin face to face a ce mishi to ga waɗanda suka zaɓe ka a wannan mimbarin kuma aka yi maka kamfen. Allah ya sa ba wannan ne na ganin ƙarshe ba Allah ya sa ba sai ka zo tuba ba da roƙon arziki don Allah ka tuba ba za ka kuma ba ba abin kunya ba ne abubakar ta fawa ɓalewa da ya kamfen ɗin shi aka zaɓe su suka ce da suka dawo za su yi ta zarce ba su fazo suna bi gida-gida suna ba da haƙuri ba sake fitowa suka yi a tashar rediyo suna cewa ya ku mutanen najeriya ku zaɓe mu saboda duk abin da muka yi muku alkawari mun yi iya kamfen ɗin kenan ta fa baya surutu da yawa ku zaɓe mu don mun yi abin da muka ce za mu yi ba wai to da Allah a yafe mu a yi mana aikin gafara wakilanmu ne suka ci amanar mu mu ba mu san ma ba ba a yi muku kaza ba mu a ina ne me yasa wakilanka ba su ci ka akan matarka da 'ya'yanka ba ko ba ka kai 'ya'yanka Dubai suna karatu ba ba ka kai 'ya'yanka Holland suna karatu ba a nan ba wasu ka tura suka je me yasa ba su ci amana su ba me yasa suka ci amana primary school da ke anguwar talakawa har yanzu laifin bai koma kan waɗanda ka wakilta ba yana nan a kanka shi yasa wannan ƙadiyar ƙadiyya ce mai matuƙar muhimmanci domin su waɗannan da ake ta zaɓe yanzu fa ba wai fa kwaliti ne suke da shi ba ba wasu siffofi ne suke da su cewa su ɗin irin kaza da kaza don suna da wani legacy don suna a'a an yi fushi da waɗancan ne kawai wanda da an yi abin a tsanaki an yi fushi da waɗancan e sai a zo su kuma waɗannan ɗin sai a ce ba zai yiwu kawai rana tsaka a ganku haka ba ku bar talakawa su zaɓo su waye suke so na haka in har adalci za a yi nan gaba kowace jam'iyya a rinka yin firamare talakawa ne za su fitar a firamare ɗin talakawa za su zaɓi waye zai fito in ya so talakawan tudun wada sun zaɓuwa ne talakawan samun kuma wane suka zaɓa wani ne gwarzon yan samun ruwa ne gwarzon yan tudun wada sai a ce za a buga tsakanin gwarzo da gwarzo amma kawai haka siddan kun ga mutum a kalanda ya aka yi waye ya turo shi ma za ra'ahu? su waye suke bayan shi mecece manufar shi in ya sa kai ya tafi ba zai dawo ba shi ma sai ya zama saura wata uku sai ya taho ya rawani ya sa carbi ya zo ya ce to wallahi ya yi kuskure a yafe shi a yafe shi sannan matasa da ake ɗiban ƙwaya ake baku don girman Allah wannan satin da za a yi zaɓe duk wanda ya ɗibi ƙwaya ya baku ku danna kafiri ku zuba mishi ƙwaya a baki ya sha ya ɗauki barandami ya wuce gaba ya faɗi wanda za a yanka ya fara yankawa tukuna sannan wata ƙadiyya da ta taso jama'a ana ta tambaya a kai wai suna ɗaukar ƙur'ani izu sittin wai sai a baka wai ka rantse da ƙur'ani izu sittin sai a baka kuɗi kan cewa to ka san cewa wannan kuɗi gashi kayan rantsuwa da ƙur'ani ka saba laya idan ka ci kuɗin nan baka zaɓe ma ba ƙur'ani zai ci ka a ƙarya ne wannan rantsuwar ta dole ce eh, rantsuwa ce ta dole ba ta ci imamu malik ya yi fatawa akan irin wannan rantsuwar ya ce ba komai saboda haka kuma wulakanta alkur'ani ne ma jama'a a ɗauko alkur'ani tsakaninka da Allah kai da ka rantse da alkur'ani a 2003 da 2007 da 1999 kai din baka ci amanar qur'anin ba yanzu ne qur'ani zai aiki akan talakawa don za su ci naira dubu takwas miliyan nawa kai ka ci da qur'anin jama'a kuna fahimta wato wai ƙur'ani ne an mai da shi yanzu abin wasa wai sai a zo da ƙur'ani sai a ce to shikenan hajiya eh saba je kikiyo alwala sai a ka naira ɗari uku sai a ba hajiya to hajiya shiga ki dangwala mana in kika saɓa qur'ani zai ci ki hajiya ki karbi naira ɗari uku ki yi alwala kuma ki saɓa qur'ani kuma ba abin da zai ci ki don wannan rantsuwa ce aka tirsasa miki akan ra'ayin da ba naki ba imamu malik an naɗa khalifa a madina ko gwamna a madina mutane ba sa son shi sai a taso mutum sai a ce ka rantsuwa da Allah na rantse da Allah na yi maka mubaya'a amma in na je na warware mubaya'ar to matata ta saku imam Malik yace ce ƙarya ne mataka ba ta saku ba don wannan menene an tursasa ka ne talakul mukrih don haka wannan rantsuwa ce aka maka a dole ku je ku karanta littafin al-intiqa fi fada'il salasati al aimmat al-fuqaha na al-imam ibn abdul barr Dan haka jama'ar musulmi waɗannan abubuwan duk da ake yaudara ce mu abin da muke so a bar ƙasar mu ta gyaru a bar al'umman mu su zaɓi wanda suke so a bar jama'a su yi abin da shine yancin ‘yancinsu da mutuncinsu ya basu sannan ku kuma ‘yan daba, ‘yan sara suka, 'yan shalisho da ake ba ku barandami ana sa ku kuna dukan mutane ku yi tunani waɗannan mutanen suna da 'ya'ya waɗannan mutanen suna da ƙanne sai ku yi tunani a baya da suka riƙe mulkin sun nemo ku a baya da suka riƙe mulkin me suka yi muku ba kwa tunanin cewa ana amfani da ku ne a matsayin katafila a huɗe lokacin da amfani zai zo sai a manta da ku to matasa ku tsaya ku yi tunani ku tsaya ku taimaki kanku yanzu sauyi ne ake son a samar wa yanayin wanda yanayin shi ne ya kawo sauyin kuma Allah maɗaukakin sarki shi ne zamani kuma Allah ne ya kawo irin wannan zamani kuma wallahi duk wani wanda zai yi abin da zai zuba mishi da mutunci matashi ne malami ne ɗan siyasa ne yayi taka tsantsan ku bar ƙasarmu ta zauna lafiya ku bar ƙasar mu a yi abin da ya dace ku bar ƙasar abin da ke faruwa a ko'ina na duniya na ci gaba mu ma ya faru a ƙasanmu amma gaskiya saboda Allah abin akwai ban mamaki da ban kunya idan kuka ga yadda 'yan siyasa suke tururuwar nema na da zuwa gidana jama'a wallahi al'azimi. abin ni kunya yake bani wallahi ni ake zuwa wurina ni ake nema amma wallahi tallahi kunya nake ji saboda ni in ni ne billahi lazi gwamma in faɗi zaɓe akan mutumin da na san na wulaƙanta na yi mulki ba ruwa na da shi wai kuma yau in ce zan to gidan shi wallahi gwamma in faɗi amma abin akwai ban kunya Na haka jama'a abin da kuke so ku je ku zaɓa amma in mun ga kuskure za mu ce muku kuskure ne kaza amma gaskiya saboda Allah abin da al'ummanmu suke so shine rayuwarsu ta kyautata rayuwar 'ya'yansu ta kyautata ƙasarsu ta zama tana da kyakkyawan future sannan duk wani taro da za a je a yi a gidajen suwana da suwana da suwana da suwana don a yi makirci jama'a kai ya girgiza ku ku tsaya akan abin da kuka tsayo akai amma gaskiya saboda Allah akwai abin kunya irin yadda al'amura suke faruwa amma fa kuma kamar yadda nace in an bugi jaki sai a bugi taiki yan takarar nan da kuke zaba su ma fa ba ku san su ba ba ku san irin su ba ba ku san yaya za su kasance ba to ba girin girin ba in Allah ya so kusan kowane mako sai mun aikawa da wanda aka zaba goron gayyata in kuka ga bai zo ba to ya ki zuwa ne amma za mu aika mai da goron gayyata ya zo a kafa mishi kujera ko minti biyar ne ya tashi ya jawabi ya dube ku ku dube shi sannan ya dubi matsalolinku ya ga menene zai iya tinkara daga ciki menene kuma zai iya gyarawa daga ciki sannan ku kuma jama'a sai kun ji tsoron Allah duk abin da ya zama matsalolinku ne naku na kanku personal to ku manta da su ku bari a yi abin yanzu zariyan nan in aka samar mana da yanayin wutar lantarki ya gyaru da ruwan famfo ya gyaru waɗannan abubuwan in suka gyaru su kaɗai a cikin shekara hudu mai zuwa ba zazzagin ƙasar zazzau zai samu sauƙi ko ba zai samu ba to amma sai a sai na nabgegen janareta a kai wa wani a je a gina wa wani bohol a gidan shi shi kenan sai ce wannan gwamnati akwai adalci kamar gwamnatin umar saboda Allah jama'a saboda Allah jama'a generator aka sai maka kuma kai ba za ka ji kunya a lokacin da kuɗin jama'a aka ɗiba aka sai maka generator ba kuma kana shan wutar da su kaɗai su suna kwance cikin zafi ba kuɗinka ba ne ruwan da kake sha ba da kuɗinka ba ne to wajibi ne a ji tsoron Allah akan wannan harka amma ku yi ƙoƙari ku bar ƙasarmu don girman Allah ta zauna lafiya ta gyaru kuma dan girman Allah ina roƙon duk wani matashi da ke lardin ƙasar zazzau ɗin nan kar ya bari a yi amfani da shi wajen duk wata murɗiya kar ya bari ya bari a sami gyara a sami tabbatar da abin da yake shine jama'a suke a kai shi jama'a suka zaɓa in ma ya zo ya ziki cewa jama'a oho su suka zaɓi abinsu Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to ne malam yake cewa wa qala ibn abdul barri fi hadha awdah dalilin ala ar-radd ala man qala la yajma'u illa man la yajma'u illa man jadda bihi sayr malam ibn abdul ya yace a cikin wannan hadisi akwai dalili akan cewa ba a hada sallah azhar da la'asar sai wanda tafiya ta tsanani gare shi in ya zama wanda yake sauke a masaukin shi yana iya hada sallah ina magana kuma wanda yake tafiya a ce lallai sai tafiya ta yi tsanani saboda wancan lafazin hadisi sai ce wa huwa qati'un lil intaha wannan hadisi ya yanke duk wani rikici ainihin da za a kawo Allah madaukakin sarki ya taimaka Tambihun. malam yace ga wata fadakarwa taqaddama al-kalamu 'ala al-jam'i bayna Salataini bi 'udhr al-matari aw al-marad aw al-haja a fil hadari yace bayani ya gabata dangane da cewa ya halatta a haɗe sallah azhar da la'asar ya halatta a haɗe sallar magariba da isha saboda uzurin ruwan sama da uzurin rashin lafiya da kuma uzurin wata bukata wadda ta taso a halin zaman gida filma waƙiti a cikin ainihin wato babin da ke bayani akan lokutan sallah fi babi waqti zuhri wa fi babi waqti maghrib a babin lokacin sallah azhar da babin lokacin sallar magariba ina fata an gane waɗannan karatuttukan da malam yake cewa bayani ya gabata a kansu ko da can ɗin jama'a bayanan da aka gabatar bayanai ne aka gabatar a tattakaice ƙwarai da gaske in jama'a ba su manta ba na yi mana alkawari duk da yake akwai alamun lokaci ainihin wato zai ɗan ƙure mana ƙwarai da gaske dangane da abin da ya shafi na ce zan kwararo mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda ainihin wato suke tabbatar da cewa ana haɗe sallah ta azahar da la'asar saboda ruwan sama a zaman gida kamar yadda ake iya haɗe sallah a magariba da isha a zaman gida saboda ainihin wato ruwan sama ba don komai ba saboda wannan ainihin wato matsala ko kaɗan ba matsala ba ce baƙuwa a musulunci to amma abin da ya faru sai na ji wasu malamai da wasu matasa a ƙasar nan sukan ce babu wani hadisi ƙarara wanda yake magana akan halaccin haɗe sallah a zahar da la'asar da sallar magariba da isha saboda ainihin wato ruwan sama sai suke cewa wai sai dai hadisin sahabi abdullahi dan abbasin wanda mun karanto shi a baya mun kuma yi isharar shi a karatuttukan da suka gabata gabana nan wani littafi ne wanda daga shi ne nake fatan in Allah kai mu karatu na gaba zan yi amfani da wannan dama in kwararo mana waɗannan hadisai insha Allahu ta'ala waɗanda ainihin suke tabbatar da wannan mas'ala ga sunan littafin mai suna fiqhul jam'i baina salataini fil hadar bi udhril matari wato ilimi dangane da hada sallah azhar da la'asar da magriba da isha ana zaune a gida saboda uzurin ruwan sama ka nemi wannan littafi a sheikh mashhur hassan alu salman shi ne ya rubuta shi za ka ga hadisai ƙarara da asarai ƙarara waɗanda suke tabbatar da wannan ainihin matsala ko kaɗan babu tantama ba wai matsala ce kawai ta fiƙihu ba ba kuma matsala ce ta ra'ayoyin wasu ainihin wato sahabbai kamar ibnu abbasin da makamantan haka ba a'a hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne ina fatan insha Allahu ta'ala in mun zo karatu na gaba shine zan samu da ikon Allah sai in karanto mana waɗannan hadisai a yanzu za mu ainihin wato insha Allah mu samu mu dan taɓa koda babi ɗaya wanda zai ba da damar a samu a karasa wannan ainihin wato cassette wanda insha Allahu ta'ala makon da zai zo sai mu cika wannan alƙawari. Allah ya taimaka babu salatil ƙa'idi babin da ke bayani akan sallah a zaune sallar mazauni ina hukuncin musulmi ya yi sallah a zaune za mu zo mu ji uzurorin da suke iya halattar da yin sallah a zaune din قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاكل عائشة الله يكارمت يرداتتي منذ الله صلى الله عليه وآله وسلم ياي صلى أتكين جدنشي أهال باشد لافيا فصلى جالسا سيي صلى أزوني وصلى وراءه قوم قياما aka samu wasu jama'a suka bi shi sallah amma su suna tsaitsaye fa ashara ilaihim an ijlisu sai yayi musu nuni da hannu cewar su zauna falamman sarafa lokacin da ya sallama qala sai ce inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi ai an nada liman ne dan ai koyi da shi fa idza raka'a farka'u idan liman ya ruku'u sai ku ruku'u wa idza rafa'a farfa'u idan liman ya dago daga ruku'u kuma sai ku dago daga ruku'i to menene mahallin shahid akan wannan hadisi da wannan munasaba yana sallah a zaune suna bin shi a tsaye kuma an sanya liman ne dan ai koyi da shi menene lazumin haka shine sai su zauna domin ya zo a cikin wasu lafuzza waɗanda mun karanto su a baya cewa fa'iza salla jalisan wa sallu julusan ajma'ina idan liman yana sallah a zaune kuma baki ɗayan ku yi sallah a zaune haka abin yake limamin mu ba shi da lafiya larura ta sa ba zai iya sallah a tsaye ba sai ya zauna dole mu ma mu zauna in ba haka ba liman ya haƙura da limanci wani ya yi amma matuƙar liman ya kafe a kan zai yi limanci yana da damar ya yi ya yi limancin yana daga zaune mu kuma duk mu bi shi sallah a zaune قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول min farasin الله عليه وآله وسلم من فرس أنا سيتي من زان الله تأفاد وادق دوكي صلى الله عليه وآله وسلم فخدش سيكرتي أو جحش كوكما سيجروني شقه الأيمن ɓarin jikin shi na dama ya karce ko kuma ya ji rauni fadakhalna alaihi na na'uduhu sai muka shiga dan mu dubo shi mu gaishe shi fa hadarati salatu sai sallah ta halarto fa salla fasallaina sallaina yayi sallah a zaune mu ma muka yi sallah a zaune wa sai ya ce inna ma ju'ila al li utamma bihi an sanya liman ne dan ai koyi da shi fa idza kabbara fakabbiru idan liman ya kabbara sai ku yi kabbara wa idza raka'a farka'u idan liman ya ruku'u sai ku yi wa idza farfa'u idan liman ya dago sai ku dago wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu idan liman yace sami Allahu liman hamida sai ku ce rabbana walakal hamdu قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه لذا صحابي عمران بن حسين الله يقال مش يرده أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي الله تنبيا دنغني دلرورا ديك تارد إتا sai imam al-bukhari ya tsaida wannan lafazi iyanan sai ya ce wa akhbarana ishaq ishaq dan rawiya kenan قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين ابن بريدة يتي عمران بن حسين يا كرنت الدني وكان مبسورا ينادى تشيوا باسر داما باسر da bahaushe yake cewa ba hausa ba ce larabci ne wa kana mabsuran ya kasance yana da basir qala fasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama an salatin rajuli qa'idan game da ina hukuncin sallar musulmi a zaune faƙala sai ce in salla fa fahuwa afdalu idan ya yi salla a tsaye to shi ne ya fi falala wa man salla ƙa'idan wanda di ya yi salla a zaune falahu nisfu ajarin ka'imi. yana da rabin ladan wanda ya salla a tsaye wannan ana nufin rashin lafiya ba ta kai ta komo ba sai mutum ya shagwabe ya yi lambo sai ya zauna to sai a ba shi rabin lada amma idan da gaske larura ce ta zaunar da shi to wannan lada cikakke zai samu wa man salla na'iman wanda ya salla na'iman ma'anan na'iman a kwance falahu nisfu ajr alqa'idi shi kuma yana da rabin ladan wanda ya salla a zaune idan za a rubuta ladan salla ɗari kana da ikon za ka iya yin salla ɗin a tsaye amma da ɗan larura to so ake ka daure to in ka sa lambo kai salla a zaune sai a baka lada hamsin to kuma wanda zai iya yi a zaune shi kuma in yayi lambo ya kwanta shi kuma sai a bashi ashirin da biyar misali ne mana ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka dangane da basur ɗin nan gashi nan yayi bayani ɗaya bayan ɗaya yake cewa ai kanat bihi bawasir kama sarraha bihi ba'da babin wal bawasir jam'u basur asali basur ake cewa yuqalu bil muwahhada wa bin nun ana iya cewa basur ana iya cewa nasur duka dai shine aw allazi bil muwahhada ramu fi batin al maq'ada ko kuma suka ce in aka ce ainihin basur to ana nufin wasu kuraje ne da ke cikin dubura wallazi bin nun in kuma aka ce nasur qurhatun fasida wani irin ciwo ne wanda yake raraka la tuqbalul bur yana da wahalar warkewa ma dama fiha zalikal fasad matukar wannan raraka tana nan wato basur din nau'i biyu ne jama'a akwai basur akwai nasur ƙuraje ne suka fito a cikin dubura to irin wannan shine ake kira naso idan kuwa ya kai wurin ya rarike ko kuma har ya kai tana fitar baya da ake cewa to wannan kuma shine ainihin ake kira baso in ka karanta littafin at-tibbun nabawi na al-imam ibn al-qayyim ya tsaya ya tattauna dangane da wannan larura kuma ya kawo magunguna irin nata ɗaya bayan ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ƙarshe sai malam ya ce fa'idatun lam kai kayfiyatal qu'udi fa yu'khadhu min itlaqihi jawazuhu ala ayyi sifatin sha'a al musalli a cikin waɗannan hadisai ba a jiya ya ake zaman sallah a zaune ba idan sallah ta kama ka a zaune ya za ka yi ba a bayyana ba ya ce wannan yana nuna kenan duk yadda masallaci ya so ya yi sai ya yi wa huwa qadiyatu kalami shafi'i fil buwaiti fil buwaiti wannan ita ce fatuwar da imamu shafi'i yayi a hanyar da aka samo riwaya daga almajirin shi albuwaiti cewa in masallaci bai da lafiya yadda sallah duk ta sauƙaƙa yayi ta wa qad ikhtulifa fil afdal to tare da an ce yadda ya sauƙaƙa kai ko to wanne ne yafi fa an al a'immati salasa yusalli mutarabbi'an imamu abu hanifa da maliku da imamu ahmad sai suka ce in ya zo sallar ya yi zaman harɗe zaman ɗan kuttuku ya harɗe ƙafafuwan shi haka ina fatan jama'a sun gane to wannan ita ce fatawar imamu malik da ahmad da imamu abu hanifa cewa a sallah ɗin irin wannan zaman zai yi zaman ɗan kuttuku to wannan zama yawa wasu 'yan zamani ne ba su zamanin bidi'a ba da zamanin gidan suna ana kalangu akwai wanda yake rike karamar ganga shi zama yake dafa an irin haka ba abin da yake sai haka kawai shi yake yi <laughs> kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wallahi duk wanda aka haife shi bayan izala ta yi revolution bai san bid'a ba <laughs> wallahi kuwa har murna ake yi kaga yara sun je su ma sun yi irin wannan gangar kuma kowa yana ganin ma akan shirya ake inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ya kiyaye ina fata an gane to irin wannan shi ake kira zaman dan kutuku zaman harɗe to wannan ga irin wannan sallah jama'a shine matsayin tsaiwa in ka zo ka ga mutum yana sallah haka a harɗe to ma'ana a tsaye kenan yake to in zaman tsakanin sujuda ne ko tahiya shine sai wanda aka saba to waɗannan malamai guda uku da Abu Hanifa da Imam Malik da Ahmad haka suka ce sai malam yake cewa wakila a wata faɗar aka ce ya jilisu muftarisha zai zauna zaman iftira shine irin zaman tahiya da ake na farko wa huwa muwafiqun li qawli shafi'i fi mukhtasar al-muzani wannan kuma shi daidai da fatawar shafi'i kamar yadda ta zo a cikin littafi mukhtasar na muzani wa sahur rafi'i wa man tabi'ahu al-imam rafi'i cikin mabiya shafi'iya suka ce wannan din shine yafi daidai zaman tarabbu'i ai zaman iftirash ina fata an gane wakila mutawarrikan wasu kuma suka ce zaman tawarruk shine zaman da zai zauna a duwaiwan shi na hagu ya goce kafar shi ta hagu sai zauna akan duwaiwan shi ya kafe ainihin ainihin yatsun kafar shi na dama sai malam ya ce wa fi kullin minha ahadith kowanne ɗaya daga cikin waɗannan zaman akwai hadisai akan haka abin da yasa aka samo hadisan haka saboda da gwargwadon yadda larura ta samu annabi sallallahu alaihi wa sallama da gwargwadon haka aka ga wannan sallah to kai ma yanzu in ya hukunta za zaman harɗe ne ba laifi idan za ka yi zaman iftirashi ne babu laifi in za ka zaman tawarruki ne babu laifi mala yace wa sayatil kalamu ala qawlihi na'iman fil babil ladhi yalihi insha Allah yace za a yi bayani dangane da ina ma'anar sallah a kwance yaya ake sallah a kwance sai mun zo karatunmu na gaba insha Allah ta'ala kada jama'a su manta mun sanar da cewa babu tafsiri a gobe da jibi kada jama'a su manta ranar alhamis ne karatun bukhari ba ranar ainihin asabar ba da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka